بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابك قوة جماد الآخرة وجماد الثاني لما دان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبوت يا دليه دود أربعين دا wanda shi daidai da sha ɗaya ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin a wannan masallaci na ɗan fodiyo inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malami Sheikh sa'ad yusuf abu aziz mai suna alfitnatu fi hayatil anbiya'i was sahaba wannan shine darasi na saba'in da takwas idan ban manta ba a wannan bangare wanda ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin da muke tattauna alfitnatu tufi wato turqun najati min alfitan hanyoyin da za a tsira daga fitina Allah ka sa mu tsira daga gare ta duniya da lahira domin ana zamanin ta yanzu wannan kuma shine darasi na takwas ina gani a wannan bangaren malam ya kawo nukta ta 25 karkashinta shine at-tamyiz bainal jihad ash-shar'i wa aljihadin bid'i bambanci tsakanin jihadi wanda ya dace da shari'a da kuma jihadin da bid'a ta shiga cikinsa to a ƙarƙashin wannan ya faɗi abu na ɗaya sannan na biyu na uku sannan shi na hudu a shafi na ɗari biyu ko na ɗari uku da ashirin da takwas malam yake cewa minal fitnati yana daga cikin fitinar da ke faruwa an yi jibar sultanu a shugaba baya nan ya fako bi mautin ko dai yana kan mulki Allah ya ɗauki ransa ya mutu au gairihi ko waninsa to lokacin da yake da rai idan da a ce zai ɗauki wani ya nasa ya ce na kai ne shugaba shi ya haƙura da shugabancin to zai babbaya ba zai bar al'umma da rikici ba amma sai ka ga mutum sai ya ƙi haƙura an gane kuma ya kai wani matsayi na shekarun da shi kan shi ya san ba komai yake ehi yi ba to in ya mutu a irin wannan lokacin da haka fatakhtalifa ra'iyatuhu sai mabiyan ka ga suna sabani min ba'dihi bayan shi fi tawliyati wahidin minhu idan an zo ma wajen cewa wa za a nada shugaba to daga nan za a fara rikici daga nan za a fara rigingimu wannan yana daga cikin fitina da haka falayi dubu fi da hilhala bai halatta ba a cikin irin wannan halin ad shiga fi italin idan rikici ya faru a irin wannan yanayin walau bi niyyatin nusratil muhiqqi koda ko da niyyar makon wanda kake ganin shi ya cancanta fi nazarin dakili wajen kallon mai shigan qala al-imam ahmad al-imam ahmad imam ahli sunnati wal jamaa yace wal fitnatu idza lam yakun imamu fitina duk lokacin da ya zamanto ana yin ta babu shugaban da ya ƙumu bi amrin nasu zai tsaye wajen gyara al'amarin mutane to wannan fitina ne duk lokacin da yanzu kaga a wannan lokacin wane ne mata kamaiman shugaban babu rikici ake wa'annan suna cewa sai an ɗaura wani wa'annan suna sai an ɗaura wani to irin wannan yanayin ka koma gefe kai zuru ka zara masarautar Allah ilu sai yake cewa akharajahu al-khallal fi sunnah ويدل له حديث حذيفة المشهور حديث حذيفة هنا نوني أكن وأنه هو في الصحيحين وفيه أن حذيفة سأل رسول الله يا تنبي النبي فقال سيتي فإن لم يكن لهم جماعة إن با جماعة ولا إمام باكم جماعة بات لشوق بنشي النبي يتي مسا فأتزل تلك الفرق كل عدوة قنجياك نيسانتيتا ولو أن تعد كودا ذاك يتيزو بعفل شجرة إذا من تو كانت أصل بشياني يعني hatta yudrika kalmautu har sai mutuwa ta riske ka wa anta kana wannan yanayin wannan kuma zaka ga ko a addini ne rigingimu suna faruwa daga wani a masallaci shine shugaba yayi shekarun da bai iya gabatar da komai an gane duk da shura yana nan ta yi ba mamaki wanda kai kake so ka wa mutane al'umma ba ta san shi ko ka dora shi bayan ka rigima za ta tafi amma ka na wanda kake mu'amala da mutane kana shugabancin su dole za ka dinga watakila sanda kake tunanin cewa al'amala za su canza za ka barin duniya ka gwadawa ne ka gwada wani ka gwada wani ka ga yanayin yadda kowa ke gudanar da abubuwan shi sannan al'amarin al'umma suwa suka fi gamsuwa da shi kai sai ka haƙura sai ka nasa shi ko kai masa ihara. ba direct ba kamar yadda annabi ya ma na abubakar ta yadda in dare din mai hankali ya fahimci annabi yana wa mutane ishara ran da babu shi wanda ya kamata ya tsaya matsayin shi shine sai da na abubakar tunda a lokacin ba abin da ya kai sallah muhimmanci da aka sai zamanto sai da sai kwana wajen goma sha wani abu shi yake jagorancin al'amuran mutane a addini amma wasu sai ka ga malam sun zo sun yi baƙe-baƙe akan abu Allah ya kiyaye wasu ma malaman tuhumarsa ake akwai wanda aka ce in ba aikin haji ba billahi lalzi kariya ne wa'inda suke na'ibansa zo su hau inda suka hau in ka ga na'ibansa ya zo ya matso gurin to ya tafi aikin haji ne amma wallahi duk bala'i yana nan ko ɗaga kafa ba zai wai na biye da shi ya zo ina ai ba ka isa ba to kaga irin wannan al'amura ai sai a hankali Allah ya kiyaye wa min alfitnati yana daga cikin fitina almusharakatu yin musharaka fi qitalil muslimina a cikin yaƙi na musulmi la yuhsamu khilafu wanda ba za a iya yanke wannan sabanin ba illa bi fasadin akbar sai da bannar da tafi wannan girma wa qad takunu ihda ta'ifatayn kakan yi wa a samu ɗaya daga cikin ƙungiyoyi guda biyu mustahiqqatan ita ce wacce ta fi cancanta an yi samun rikici da wane da wane kuma ka san cewa akan abin da ake rikici su wane su ne aula kama yanzu wanda rikicin in an ce za a yanke shi to bannar da za ta biyo baya kuma ya fi gyaran da za a yi li'an tuqati wato wajen tiyaki walakin bin nazari ila ma ya ilayhi al-amru sai dai idan an kalli abin da al'amari zai koma zuwa gare shi ministi hifali shari na Yaɗuwar shari wal israfi da ɓanna fid dima'i wajen zubar da jinin mutane an rudu da gitto da taɓa mutunci lil'abriya ga mutanen da ba su ji ba ba su gani ba to fa innal qitala yunha an mutu a irin wannan lokacin ka dafa musu ka ce saboda su suke da gaskiya a yaƙi to wannan a lokacin an hana dan yana da kyau ɗalibai su gane duk abin da ya shafi al'amru bil ma'arufi wan nahyi anil munkar to ya ginu ne kuma har wayo akan almasalihu wal mafasidu shi yasa mu gane akwai bambanci tsakanin nassi na shari'a da kuma tatbiqin nassi na shari'a Inda kuma kallon masalihu da mafasidu da za su jura za mu karanta a cikin karatunmu na hukumatun min saboda kakkabe ka karanta nassi kaga Allah ya ce ayi abu annabi ya ce abu ana kallon kuma in an yi tatbiqin nassin a wannan lokacin me kuma zai biyo baya an fahimta yanzu mutane guda uku nisa da kuma hamna da hassanu bin sabi da suka yi wa matar annabi ƙazafi ba wanda wannan ayar ba ta yi aiki a kansa ba inna lalzina yarmuna al-musanatil ghafilati huwa na yarmuna al-musanatil sun thumma a ya'tu bi arba'ati shuhada samani na mai Allah ya ce a musu bulala tamanin wannan in kamo su an musu bulala amma baka taɓa ji ba a tarihi an ce annabi ya kamo abdullahi bin ubay bin salim ya tsayin masa da haddi mai dalili saboda lokacin da ya zo masallaci ya miƙi ya ce manya a zuru ne min rajulin balaga a zahu fi ahli baiti waye zai ɗaukan man fansa akan mutumin da cutarsa ta kai akan iyalina to sanda wani a cikin su ya miƙe yace ya ka ba mu dama in daga cikin mu ne mu kashe shi in daga cikin bangaren tunda akwai manyan kabilu guda biyu akwai Ausa akwai kazare, in daga can ne mu kashe shi to shi ɗaya daga bangaren Abdullahi bin Ubay bin salim sai ya miƙe cikin masallaci yanzu hammiya kabilanci ta shiga cikin matsala sai ce ƙarya kake baka isa ba kakkumanta Yaƙin uhudu da aka tafi saboda abdullahi bin ubay bin salul matsala ne ha rundunar da annabi ya tafi da ita sai da ya kasa ta gida uku ya dawo da kaso ɗaya madina to a irin wannan yanayin yana da mutanen da suke yadda da yadda shi yana da mutanen da suke da fushi da fushin shi kuma su har yanzu matsalarsa bata matsalarsa bata bayyana ba dan in ba ku manta ba Allah ya ce wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiquna sai ya ce wa min ahli al-madina cikin wanda kuke zaune da su a madina Allah yake a ko'in da maradu alan nifaqi la ta'lamu sun goge a wajen munafincin da baka isa ka gana ma munafikai bane Allah yake nahnu na'lamuhum mu ne kadai muka san su to sai mutumin da annaba zai fita da rinduna ya kasa ta gida uku ya dara ta ya dawo da ɗaya madina ka cewa wannan mutumin matsala ne ta irin wannan yanayi haka ana ji ana kallo Allah da kansa yace wallazi tawalla kibarahu minhum wanda shi ya tsinci girman yada al'amarin shi kan ka kyale shi sai an taho lahira za mu haɗu da shi yana fata an fahimta to da haka sai ke cewa a walidalika kana ikramatu saboda wannan ne ikirama ya zamanto maulid bin abbas balarrawan ba an abdullahi dan abbas yara annal fitnata yana ganin cewa ita fitina idan kanat baina qa'ifatayn in ta faru tsakanin bangare guda biyu minal muslimin na musulmi ولم يتثبت الأمر الأمر بيتبت بل أهدهما قعيدة تكنسو ففي هذه الحالة أتكن ونن حال وجب الاتزال واجبين كنيسا تقوى تيدة تكي لأن تكثير سواد إهداهما دومن كقوما تيبنغل كقارا مسيوا لتألفي يؤد تقوية للفتنة أنا لولاد شي كان شقارا وفتنة كالفيني قال ابن تيمية shekul islamu bin taimiyya ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa a mujallabi na sha hudu shafi na ɗari da ashirin da bakwai ya ce wa haka za halin muktasili na milal musulmi na haka halin masu rikici yake cikin musulmi fil fitnatil waqi'ati bainahum cikin fikina in ta riga ta auku tsakaninsu fala takunu aqibatuhuma wato ƙarshen kowanne daga ciki bai zamantuwa illa aqibata sau'in fati mun ƙarshe mara kyau alghalibu in kai ne ma kai rinjayen wal magalubu da wanda aka rinjaya fa innahu lam yahsul lahu zamban wala akhiratu kama qala ash-sha'bi wato fa innahu yadda al'amarin yake lam yahsul lahu dunya ba wata duniya da za ta tabbata gare shi wala akhiratu ko wata mai lahira in an yi rikicin da ƙarshe za ka ga in wata duniya kake so ka samu ba za ka same ta yadda kake so ba kuma dama ba lahira dama kake nema ba kamar qala sha'bi kamar yadda al-imam sha'bi yake cewa asabatna fitnatu wato fitina ta same mu lam nakun fiha baradat atiya ba mu kasance manya manyan bayan Allah masu tsoron Allah a cikin ta ba wala ta ashiya sannan ba mu zamanto fajire marasa arzikin arziki ba wa amma galibu amma wanda irin jaye fa innahu yahsulu lahu hazzun ajilu wanda aka rinjaya farko ba zai samu wani abu da zai tabbata gare shi ba duniya da lahira dama wanda kuma yake ganin shi yayi nasara fa innahu lam yahsul lahu hazzun ajil wato fa innahu yahsul lahu hazzun ajil rabo ne kawai magaggauci zai faru da shi summa yin minhu fil akhirah sannan Allah madaukakin sarki yana jiran shi za a dauki wato fansa akan ta a lahira an gane da aka duk wanda ya tashi ya yi rikici da wane matsalar ta shugabanci ce matsalar ta duniya ce shi wanda aka rinjaya da aka ga daga ƙarshe in an kai ƙarshen rigimar ba wani abu da zama da zai samu na riba duniya da lahiya don an fi ƙarfin shi ta shi kuma wanda yake ganin ya yi nasarar, to nasarar da yake samu fa innahu yahsul lahu hazzun ajilun wani ɗan rabo ne magaggauci ya samu sun mayin taɓa mamin hukil akira sannan ya jira kuma ɗaukan fansan da za a yi a lahira ba ƙar yi ajiyar Allah lahu lin tiɓama kuma idan Allah ya ga dama zai gaggauto masa da ɗaukar mataki na ramuwa fi duniya tun a duniya kama jara da ahammati da galibina kamar yadda ya gudana ga mafi yawancin duk wanda suke rikici da nan ɓangaren da nan ɓangaren suka samu nasara za ka ga daga ƙarshe Allah madaukakin sarki su ya turo wanda za su ɗauki fansa akan su fil a cikin fikina. fa hum usibu an dunya am musibantar da su a wannan duniyar kal galibina fil harrati kaman wa'inda suka samu nasara a yakin harra mun karanto abin da ya faru da fitina wa fi fitnati abi muslimin qurasani wa nahwi zalika fitnati abi muslimin qurasani da irin su fitina ta ibn al-ash'as da makamantansu duk za ka ga abubuwan da ya faffaru an fahimta <clears throat> da irin su hajjaji bin yusuf taqafi wanda wata rana insha Allah aranci za ka tattauna matsala akan hajjaji yana buƙatar kai lakta ta awa biyu akan wane ne hajjaji bin yusuf taqafi yana da abubuwa na alheri da yi sannan yana da abubuwa na banna da yayi da yawa kuma banna kuma mahaddacin qur'ani mahadda hadda qur'ani ga fasadi saban nan an fahimta yana da yayi abubuwa da yawa kwarin gasken gaske akwai wani mutum da ya so ya kashe da ya so ya kashe mutumin to akwai wani mutum da hajjaji yake ganin girman shi sai aka yi tawassuli da mutumin aka ce don Allah a je a same yi masa magana kar ya kashe wani da mutumin ya ji hajjaji yana bala'in jin nauyin shi <laughs> amma duk da aka yi ce wallahi zan kyale shi ne da sharaɗi ɗaya kawai ya ce a je a fito da shi daga prison a rubuta takardu guda biyu ɗaya a sa alhayu ɗaya a sa almayitu a zo a ajiye gaban shi ya ce in ya ɗauko alhayu in kyale shi in ya ɗauko almayitu to fiya ya tafi lahira dan iya da ya tashi sai ya kira mai rubutun sai ce kowace ka sa almuyi su a jiki shi kuma mutumin kamar an masa ilhama ana fito da shi daga prison da ya zai ga takarda guda biyu sai ya ɗauki ɗaya sai ya haɗe sai ya kace to ka fito da ita sai ce a'a a buɗe wannan tun da dama an ce za a rubuta guda biyu ɗaya alhayi ɗaya almayitu <laughs> to wannan alhayyin idan an buɗe wannan an ga almayyitu to alhayyin na riga na haɗe ta <laughs> Allah ya kiyaye da haka shi da kanshi yake faɗa wa mutanen iraki yake tani da kuke gani azaba sai Allah ya turo na akan mu so da wanda aka turo sai sai bai iya an turo sahabbai sun musu kazafi sun ci mutuncin su sun musu ƙarya ya kashe sahabbai ma wallahi abdullahi dan zubairu wanda aka fara haifa a madina hajjaji bin yusuf kafi ya kashe shi umaran da ya kashe shi ya hau mumbari ya hudu ba ya zazzara ido ya ce ita kullaha ayyuhan nasu <laughs> aka gama kuma ya sako da kan mumbari ya zazzara ido ya ce umu ila salatikum yarhamukumullahu kuma wallahi yana bala'in jin larabci na tashin hankali shi sa wani ya zo tambaye shi ya kalle shi ya ce mata an ta ƙadilu ƙasidu. yana gama faɗa nan kalmar sai a jaji bin yusuf ta ƙabe ce ko kashe shi safakan liddima haka al bukari ya ce wa kana Valimin fasikan safakan liddima zubar da jini a wajen shi kaga a lamba ta farko waɗanda suke su ne mafiya daraja a wajen Allah in ka cire annabin al'ummar nan su ne sahabban shi ko to safakan liddima ne zubar da jini a wajen shi ba wani abu bane sai ya ce ko kashe shi sai aka ce masa ya amiral mu'minin ta mutum zai zo yana yaban ka yana ce maka anta adilun qasidun ka ce a kashe shi yace ba kwa jin larabci ba ku da abin da ya faɗa bane da kyau yace abin da yake nufi da anta adilun yace ni arni ne abin da yake nufi ke yace ba ku ji Allah yace alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur ba thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya saboda ya san kalmar al'adilu tana ɗaukan ma'anarta da kuma kishiyarta akan ce al'adilu da ma'anan wanda yake adali sannan al'adilu wanda ya karkace mata farkin Allah ya ce abin da yake nufi kenan ya ce alƙasidu kuma da ya faɗa yana nufin ni dan wuta ne ya ce Allah ya ce wa amma alƙasidu na fakanu li jahannama ne ya ce ku kashe shi <laughs> Allah ya samu dace da haka wannan duk yana cikin abubuwan da suka faru shi yasa babban malamin nan na tafsiri mujahid shi ya kashe shi ina ganin ko muqatil mujahid shi ya kashe shi kuma sai da ya faɗa mai yace za ka kashe ni yace amma wallahi daga kaina in Allah da ba za ka sake kashe kowa ba kuma haka aka tun da ya kashe hajjaji bin yusuf bai bar duniya ba tun da hajjaji bin yusuf sakafi ya kashe shi bai bar duniya ba da dadewa shi ma ya koma zuwa ga Allah wa min al yana daga cikin fitina italul almu'ahad, muahad almu'ahad. mun shayan bayani wal musta'man da al-musta'man min ghairi al-muslimin wanda ba musulmi ba a cikin waɗanda suke ma'asu dam yadda kaga mumini ya haramta Allah yana daga cikin abin da ya faɗa cewa wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq to al mu'ahad idan yanzu misali a ce nan kaduna gari ne na musulunci akwai wata jiha da take makotaka da kaduna ba gari ba ne na musulunci sai aka ce an yi alkawari tsakanin nan ɓangaren da can ɓangaren shekara goma ba yaƙi tsakani ba rikici aka sa hannu sai wani wanda ba musulmi mana can ɓangaren sai ya taso sai ya shigo nan ɓangaren to wannan wanda ba musulman ba da zai shigo yankin musulmi yanzu shine al-mu'ahad dan akwai alƙawari tsakanin yankin ku da yankin su cewa za a zauna ba. to a irin wannan yanayin bai halatta wani yaga wanda ba musulmi ba irin wannan ya kashe shi da haka in mutum ya ga wannan ya kashe shi annabi ya faɗa hadisi cikin bukhari da wasu gurare ya ce wallahi ko ƙanshin aljanna ba zai ji ba sannan haka al Shi ne wanda zai ce ya ji labarin ƙasar ku ta musulunci bari zai zo ya yanki biza ya cika sharaɗin ku da ƙa'ida ku kawai zai zo ne yawo ya kalli ya musulmi ke rayuwa dukkan sharaɗi da ƙa'ida aka sa masa ya cika ya shigo kai wani ya ganshi yana yawo a arha ya ce ga wani arnan banza kawai a kai ne hari aka kai mai farmaki aka kashe shi to a irin wannan wanda yake ƙasarku da su akwai yarjejeniya ta zaman lafiya ko ya shigo ƙasarku da shara'i da ƙa'ida yana ganin yanki ne na musulunci almusta'aman dole a bashi abinci da haka zamu ga cewa ga aya nan ya kawo a gaba wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa kama fi hadisi abi hurairah ta sabiq annabi ya ce man kharaja wanda ya fita min da'a daga da'a nasul hadisi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man kharaja min da'a wanda ya fita daga ta'a wa farakal jama'a sannan ya rabu da jama'a sun mata mata mitata jahiliyatan ya mutu mutuwa irin ta jahiliya wa man qutila tahta rayatin niyyati duk mutumin da ya mutu karkashin raya tuta ta bangaranci ya gadabu li asabatin ko li asabati yana fushi saboda dangin wani wa yuqatilu li asaba yana yaki dan dangin wani to falaisa min ummati bi daga cikin al'ummata wa man kharaja min ummati ala ummati yadribu barraha wa fajira wanda ya fito ya dauki makami ya yaki wannan al'umma yana wato dukan mutumin kirkin ta wa fajira ha da mutumin banzanta layar ta hasha bai ma kiyayewa mun mumini ha wanda yake mumininta ne wala yafi bi ha, bai kuma kiyaye ga duk wani wanda yake an yi alkawari da shi to falaita minni annabi ya ce wallahi bai tare da ni to duk wannan yana daga cikin musibin da suke faruwa ko kalla ku gani wannan ba wai a'a almusta'aman ba ko almu'ahad ba su ake magana ba musulmi mai sallah za a zo a same shi a yi a kashe an fahimta Allah ya kiyaye ku kalla abin da ya faru in kwanakin nan Allah madaukakin sarki ya kiyaye motoci sun zo za su shiga garin maiduguri an ce ba za su shiga ba sojoji sun tare sun ce karfe biyar yayi sun yadda sun ce bari su kwana a wajen gari suna wannan wajen ga yan boko haram sun kawo hari da daddare an sun kunna motocin wuta kuma sun koma gefe ba ruwansu da la'akari da musulmi da wanda ba musulmi ba duk kuma wanda wuta ta koro shi a harbi haka ake to haka ni duk duniya ban taba ganin inda ran dan adam bai da kima ba irin Najeriya na rantsi da Allah abu ko kaga ko Falastinu ko Falastinu da kaga ana kai rikicin nan wala ba na tsammanin irin mutuwar da ake yi a Falastinu ana yin ta a Najeriya dan can sai wanda ya dauke makami can ana rikici can ya tafi eh kagin daga karfe goma na dare sai karfe uku eh? a gani malam yadda ka san shu da Allah ba zai tambayi mutane ba kuma sai kaga wanda yake shugaban tarku wai sai fito yana faɗa muku wai shi bai san cewa wai haka matsalar Najeriya take ba eh? kana kallo ina Kuwait ba ruwa ne aka yi kafin a yi ruwan masana yanayi suka ce za a iya yin ruwan da zai iya banna ministan cikin gida da bai ɗauki matakin da ya kamata ba da aka yi ruwan ya yi ɓannar da mutum biyu suka mutu ya sauka daga mukamin shi mutum biyu saboda kawai an sanar cewa abin zai iya faruwa kuma ya faru bai ɗauki mataki ba mutum biyu eh suka mutu ya sauka daga mukamin shi amma musa sai ka waye gari a najeriya sai ga wani abu ya faru mutum ɗari sun mutu gwamnan da abin ya faru a yankin shi ko a jikinsa bai damu ba yana ci gaba da harkarsa da haka ballantana ma sauran shugabannin haka ya kira kuma na rantse da Allah wannan zaluncin da kuke gani na ɗiban rayukan mutane billahi allazi la ilaha illa Allah ba zai kyale shi ci gaba da tafiya haka la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu yarzuhu uqbahu ila an tanamu aynaka wal mazlumu muntabihu kai zaka je ka zalunci mutum ka je ka kwanta kana bacci ya da'u alayka yana maka mummunan addu'a wa ainul lahi lam tamni Allah da yake roƙa idan sa bayin bacci kuma kai kace zaka zauna lafiya saboda duk wanda ya san ba zai iya shugabanci ba a Najeriya kan ma ka fito ka nemi takara ba dole bane ai sai ka shugabanci mutane ko dole ne eh ba dole bane alal aqalli ya kamata a ce a Najeriya kun ga matsalar abinci ba ita ake ba matsalar ba ita ake ba in ka ko kundi na babu babu a najeriya babun ta ma wuce yadda kake tunani to a kyala mutane da babu a bar mutane su zauna lafiya babun kuma ba abin mutane sun zauna lafiya ba eh? yau duk ƙasar nan yanzu ba hanyar da za ka bi kana lafiya eh yanzu mun makan mu kiyamun laila mun haɗa hadda tana haramun daina tafiyar dare saboda in ka ce za ka yi tafiyar dare baka da wani aminci baka da wani aminci haka ake fara yi fa a ƙasar nan sannan kuma su shugabannin saboda kin Allah sun san akwai matsala ba sa so kuma kullum a yi magana akan matsalar kawai shi nan sun fi so a yi ƙarya a jarida a yi waye-waye a yi magana banza a ce a ai su umma magana ka tashi za ka tafi a matsayinka na malami sun fi so ka je kai masa fadanci ka ce masa ayaran kai daɗe na ƙoƙari ba matsala ƙarya ne in ka samu dama ka faɗa musu akwai matsala so da in duk wanda bai faɗa maka akwai matsala ka je ka gyara ba duk da Allah zai tsaye da kai ba wanda ya isa ya amsa tambayar da Allah zai maka a madadin shi ba wanda zai isa wallahi saboda haka shi yasa Allah ya ce ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya ba kun kun tsaya an matsala ta taso an ce akwai gyara ya kamata a gyara sai ku tashi sai kun ba wa na kariya Allah ya ce fa man yujadilullah anhum yawmal qiyamati waye isa ya tsaya gaban Allah kai ka ba shi kariya kai ka isa yanzu gwamnan jihar Kaduna tambayar da Allah zai yi lahira akan rayukan mutane za ka amsa tambaya a madadin shi eh yanzu shugaban kasa tambayar da Allah zai mai akan rayukan yan Najeriya a kiyama in Allah zai tambaye shi kai ka isa ka amsa tambaya a madadin shi to tunda baka isa baka bari mana a faɗi matsala cewa a gyara eh yanzu kuna jin rahoton da ya fita kwanan nan 'yan sandan da suka ji harin yankin birnin gwarin nan ai wasu na tuttura musu sun bi firar ta minti ashirin kawai yanzu fa kasan nan fa wal ma'asu man in kawai in Allah ya tsare ka in zaka fita kai azkar fa idza azamta fa tawakkal ala Allah kawai in kai azama zaka fita kawai ka azkar ka yanzu kuna ganin nan hanyar fa daga Kaduna nan fa zuwa Zariyan nan yanzu ita ma kanta yanzu hanyar nan ta dawo yanzu ba ta da tabbas in ka riga bayan magariba sai baka shigo kaduna ba to addu'a annaba za ka dinga yi akan salati rabbi sallim sallim haka fa ake yi ba da haka wallahi in a kyala ma mutane da talaucin da suke fama da matsalolinsu yayi amma a bar mutane su zauna lafiya ga babu ta yi yawa sannan kuma ga mutane ba su zauna mai in kana yawo kasashen afirka nan da kaban najeriya tun daga da nijar ka tafi nan benin daga nan ka tsallaka ka yi togo ka zagayo ghana ka zagayo kamaru ka zagayo dukkan kasashen da ke kewaye da najeriya nan fa za ka ga karanci sun fi karfin abu bi za ka ga yanzu wannan wutar ta nefa yanzu za ka ga duk in ka zagaye kasashen nan sun fi karfinta su ba su ma ɗauka cewa ɗan adam yana iya rayuwa a wani yanki ba da ba wuta sun wuce wannan amma ban da ƙasar nan yanzu kamar nijar haka tsaro eh? haka tsaro za ka iya tashi daga guri zuwa guri ba ka da matsala amma banda kasar nan Allah ya kiyaye da haka sai yake cewa kama fi hadisi abi hurairah ta as-sabiqi walau sadara minhu khiyanatun minhu ma khiyanatun inda a ce wani ha'inci ya faru daga gurinsu, su su al-musta'man da al-mu'ahad wal aman wato da kuma amana fa inna waliyal amr to shi shugaba mutanen da kuke da wannan da su misali mutum ya shigo ƙasar ku da ƙa'ida da komai to sai kuka fahimci daga baya abin da ya shigo da shi ƙasar ashe leƙen asiri ya toyi kaga yanzu in kun ba shi aminci wannan leƙen asirin da ya to yanzu khiyana ta ha'inci ne to a irin wannan lokacin fa inna waliyal amri shugaba huwa al-mas'ulu an naqdi ahadihima shi wanda za a tambaya shugabanku shine mas'ud shine abin tambaya akan warware wa alƙawarin wa ma'aqabatihi hima da kuma yi musu uba Walai ta li fawd al afradi ba za a bar shi ba abin ya zama hayaniya wajen ɗaukar mataki ga daidaikun mutane qala Shaukani shawkani al ya faɗa yake al-mu'ahad Huwar ar shine mutumin da min ahali dari al harbi yana daga cikin mutanen garin da kuke yaƙi da su ya da kulu ila daril islam zai shigo garin musulmi bi amanin da aminci to fa ya haramu ya haramta alal musulmi na katluhu akan musulmi kashe shi bila khilafin baina ahlil islam ba tare da sabani tsakanin malaman musulunci ba hatta a ila ma'amanihi har sai ya koma zuwa ga inda yake yana da aminci haka nan ma al musta'man wa yadullu ala zalika qawluhu ta'ala fadin Allah da yake wa in ahadun na ta istajaraka idan ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi makotarka ka yana so zai shigo garin da yake da kake Allah ya ce fa ka bashi kariya hatta ya sima a kalaman lahi har sai ya saurari zancen Allah sun ma'abliku ma'amana sannan ka mayar da shi inda yake da yana da aminci wa hada ta'arif wannan ta'arifin akhassu bil musta'mal ya fi keɓancewa da musta'mal lakin kasiran sai dai da yawa ma ya ga alal fuqaha malaman fiqhu sukan sanya al mu'ahad mu'ahad wal musta'man da musta'man ala ma'anan wahayin akan ma'ana guda daya qala ibn al-asir fi sin nihaya maddati wato ahida wato wal mu'ahad shi al mu'ahad shine man kana bainahu wa baina man kana bainaka wa bainahu ahadun wanda yake tsakanin kai da shi akwai alƙawari wa akthar mafi yawancin ma yutlaqu fil hadisi abinda ake faɗarsa a cikin hadisi ala ahalin zimma akan ma'abuta zimma mun wannan shine na uku masu ma'abuta zimma ka addinin musulunci yadda ya tsarin da jihadu difa'i ku tashi ku je ku kai wa mutane hari ba a yi haka kawai sai da sharaɗi dole sai idan kuna da shugaba kuma mun ce shugaban nan dole ya zamanto imamin mu Makkanin za ukate ba wai shugaban ƙungiyar ka ba an gane ɗaya shugaban ƙungiyar izala a najeriya shek Abdullahi Balalo ko shugaban wata kungiya ko ta fitiyano yanzu imamun neman makanan za shaukate akwai kurkuku da 'yan sanda da sojoji a hannun shi to ba wannan imam din ake magana ana nufin shugaban da yake da waɗannan ne. to sannan dole sai kuna da ta raya marfu'a tuta da gajiya ta musulunci tana kada ina take yanzu sai dai tuta kungiyar ku sannan dole ya zamanto sai an samu tammi bambanci tsakanin garin musulmi da garin kafare sannan na hudu dole sai an samu tabligi da'awa ku je ku isarwa da mutanen saƙon Allah ku kira su sannan a wajen isar da saƙon dole ya zamanto bil hikimati wal mau'izatil mi idan aka je aka yi musu wa'azi suka ce sun gane ba za su shiga musulunci ba sai a ce musu dama Allah ya ce la ikraha fi din ba dan ba wanda dama aka ce a masa tile da shigo addini sai a ce yanzu za ku yadda ku biya jizya to idan suka ce eh, mun yadda ba za mu yi musulunci ba za mu biya jizya saboda yanzu sojojin musulunci za su kula da mu za a ba mu ruwa kamar yadda ake ba kuwa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza shikenan bas magana ta kare to in suka yadda da wannan su ne ahalin zimma su ma irin waɗannan nau'in na kafare annabi cewa duk wanda ya je ya kashe wani a cikin su wallahi ranar alkiyama ko kanshin aljanna ba zai ji ba amma sai a zo a saka bam a masallaci a kasuwa a kashe kowa da kowa sai ya ce Allah ya bambance a lahira sai yake cewa qad yutlaqu ala ghayrihim akan faɗi wannan kalma akan wasu su kuffari na kafiri idza sulihu idan aka yi sulhu ala tarkil harbi akan barin yaki muddatan ma kowane irin lokaci ne wa inda tadqiqi lokacin da mutum zai jirfafa bincike malamai ya kuluna suna cewa al mu'ahad shi al-mu'anu huwa alladhi uqila bainahu wa bainal muslimina ahadin shine wanda aka kulla alƙawari tsakaninsa da musulmi wa qad jaa fi bayan hay'ati kibarul ulama ya zo a cikin bayani na hay'ati kibarul ulama fi takfiri wa a cikin takfiri kafarta mutane ba akan ka'ida ba Ya tabjiri shine mutum ya je ya sa Bob ya tarwata kansa shine tabjiri al-matbu wanda aka buga bi mamlakatil arabiyyatis saudiyya fi matsawiyyacin bi hadal unwa wanda ya tattalo da wannan unwani a shafi na biyar qaulul Hai'a maganin ita hay'atu kibarul ulama wanda waje ne da manya-manyan malamai suke zama don tattauna matsaloli da nemo mafita a kansa wa qala subhanahu fi haƙƙin kafiri Allah ya faɗa cikin haƙƙin kafiri allazi lahu zimmatun wanda yake da zimma fi hukumi qatl al wajen hukuncin kisa na kuskure Allah ya ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun idan mutane ne da yake tsakanin ku da su akwai alƙawari sai wani musulmi ya zo ya kashe shi ta hanyar kuskure Allah ya ce fadiyatun musallamatun ila ahliha wa tahriru zaqabatin kaga yanzu arnan da yake wato akwai alƙawari tsakanin ku da shi ko zinni ko musta'man in aka kashe shi ta hanyar kuskure musulmi ya kashe shi to addinin musulunci bai daba jininsa ya tafi hadar a banza dole sai an biya shi biya wa in ka fa idza kana al kafiru alladhi lahu amanu idan kuma kafirin da yake da aminci ne idza qutila qata'an fihi diyatu wal kafara in aka kashe shi ta hanyar kuskure akwai diyya akwai kafara fa kaifa idza qutila amda wannan fa ta hanyar kuskure ne Allah ya ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun idan ku wanda yake an bashi amana ne ya shigo yana da aminci aka kashe shi ta hanyar kuskure akwai diya akwai kafara sai ya kuma ce an kashe shi da gangan fa innal jarimata takunu a'dam to lalle zaka ga mujrimancin laifin girmansa ya yafi girma wal ism yakunu akbar zunubi yakan zaman tu fi girma wa qad sahha kuma ya inganta an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi ya ce man qatala mu'ahadan duk wanda ya kashe wani kafiri wanda aka yi alkawari tsakaninsa da musulmi lam ra'i ra'ihatal janna wallahi ba zai shaki kanshin aljanna ba ba fa wai musulmi ba a'a wannan arne ne aka yi alkawari tsakaninku da su ba yaƙi sai wani ya yaudare shi ya kashe shi annabi ya ce wallahi ko kanshin aljanna ba za ka ji ba ranar alkiyama shi yasa wayanda suke so su shawwaha al'amarin addinin musulunci ba za su iya ba wanda suka san addinin musulunci sun sani wanda ba su san shi ba kuma ba su san shi ba kenan, wa min al wa min al yana daga cikin fitina qitalu ammatin nasi wato yakin gama garin mutane min gairi tamyizin ba tare da bambancewa ba baina mustahiqin wa ghairi mustahiqin waye tantanta waye bai tantanta ba hada nau'u min al wannan yakin yana kasancewa wato yaqumu bihi sinfan min al-maftunina akwai ɓangare guda biyu waɗanda aka fitina sinifin akwai ɓangaren da ya ata ƙiduna kufural a tukulliya akwai wanda za su miƙe kawai su kalli mutane sai kowa kafiri ne an gane fahum hina yaftatilunahum lokacin da za su yaƙi mutane kuma la rauna illa annahum qatalu kuffaran bi binisa'i. ko kuwa ta fiye yasa in sanda za su tashi su kawo muku hari su a itiqadin su kuka kafire ko kuwa wa tafalihim kananan yaran ku haka wa shuyukhihim malaman ku haka walau kana haula'i min ar-ruk'i as ko da a ce ko waɗanda za su kawo mahari suna ruku'i suna suna sujjada ta ko wanda Allah ke fitina da irin wannan wanda ai Allah ya jarrabu wasu da irin wannan fitina a Najeriya ko da ka su da suka koma wani guri can suka zauna a cikin daji yanzu su kadai ne musulmi ko a itikadin su duk wanda kaga sun kawo mahari cikin gari to arne suka kawo mahari da haka ko ko kai ne limamin kaba suka rika ka inda baka cikin su to za su kashe ka a matsayin arne murtaddi babu ruwansu wa hum yukaffiruna al-mujtama'at suna kafirta jama'a ta musulmi bi takfir hukamihi da kafirta shugabannin su walau kana ha walidhalika fahum la yatahashawna daman ma da haka sai kaga ba sa kiyaye kowane irin jini duk jinin da ba nasu ba hajar jinin banza ne za su iya kashe ba abin da ya dame su Za mu karanta cikin hukubatun minit tarihi za ku ga cewa abdurrahman bin maljam al-khariji da ya zo ya kashe sai da na'ali lokacin da sai da na'ali ya fahimci ga wanda iso ka masa wuka sai da ya kwana bakwai wukar fa yana sa mata guba wa zai soka da wukar sai da na'ali fa da ya kashe shi sai da na ali da ya burma masa wuka sai ya ce ma al'imamu hassan da hussein ya ce ku in na rayu ku kyale ni da shi na san yadda zai in kuma na mutu ku kashe shi lokacin da sai da na alli ya mutu da aka zo za a kashe shi abinda yake cewa shi ne don allah a ba shi dama ya zikiri ya fa kashe sai da na ba da ya nuna damuwa aka ce mai damuwa kai na tsoro kake ji ka aiki sai ya ce wallahi ma tsoro yake ba kawai matsalar sa yana cikin yanayin da harshen harshensa baya iya ambatan Allah da haka wannan fikira sanna ta taso a zo a kawo hari masallaci a kashe wannan za a kashe mutanen mu da yake ba sa karanta addini cewa ai ba yadda za a yi musulmi ne la ilaha illallah zai wannan baka san kawaris ba shi kawaris da ya riga ya ce kai kafiri ne to kuma ko da yaushe zai iya aiwatar da aikin kisa a kanka Shi kenan kawai sau da kan ba haka baya za mutum zai kashe sai da na'ali sannan yana ganin ya yi babban jihadi a duniya wanda ba taɓa yin irin shi ba kagar dalal ne ɓata ne sannan wasu nufin akwai ɓangaren da lam yi zuhiru a tafsir al'am ba su bayyanar da kafar ga baki ɗaya al'umma ba lakin na hum a zuhiru ta al'am sai dai sun bayyanar da kisa na gabaki ɗaya kama huwa ta tafsirat kamar yadda ake yin shine sha'anin wato fasabab na rufa ido fil amakin al'amma a gurare baki ɗaya. wa ya yakunu fihin man yaqsiru takfirahu akwai wanda a cikin su yakan takaita ta kafirta wasu alal hukami akan shugabanni wa hashiyatihim min al da kuma waɗanda ke kewaye da shugaban na sojoji wal da ministoci an gane da haka za ku ga hatta masu irin wa'annan aƙidun su ba su rarrabu cewa ga matsayinsu kada, wa'annan suna ganin matsayinsu kada. sai ya ce to wa'annan su ce a'a wannan gwamnati ba ta musulunci ba ce to duk kuma wanda kaga yana zaune a ƙarƙashinta ya yarda da tsarin ta shi ma arne ne ba musulmi ba ne sai su ja nasu wannan sai a'a wanda ke zaune a ƙarƙashinta musulmi ne amma kuma duk wani wanda ke rike da mukami a gwamnatin to shi ma arne ne da lawazin kuma wani lokaci ba lawazin shi ne lawazin a ce cewa ne yanzu gwamnatin najeriya ba ta allah ba ce eh kowa yadda ba ta allah ba ce ba tana rayuwa kan tsarin ƙur'ani da ba da sunna sai ya ce to tun da ka ga wani a matsayinsa na musulmi yana rayuwa ƙarƙashin wannan tsarin to bai rayu ƙarƙashin tsarin ba sai da ya yadda da tsarin to tun da ku ya yarda da tsarin to duk kuma wanda ya da tsarin da ba na Allah ba to shi ma kafiri ne to haka shi ne lawazi da haka za su gudu su kafarta mutane wancan bangaren su kuma wayannan su dauki wasu ashkasu a gwamnati sai duk wanda yake rike da mukami a cikin ta kafiri ne da haka a irin wannan za su kai hari guri su kashe na kashewa gabaki daya su ce to an je su ba su ce ga gabaki ɗayan da kafira ba ce amma sun anyana wasu mutane amma idan za su kai hari ba kuma sa ware wa'incan da suka ce kafiri ne suna iya kai hari in akwai mutum ɗaya cikin wanda suke ganin kafiri ne su kashe kuwa in an je a Allah ya bambance musulmin da wanda ba musulmin ba Allah ya kiyaye fitina ce kuma fitina ta bangare biyu an gani galibin wasu abubuwan da suke faruwa zaka ga in suka fara kaɗan kaɗan a wanda za su suna performing ɗin abu dan abin ya ci gaba Allah ya kiyaye da haka sai ya ce wa in kana in ya kasance bawa bawabatu takfir al'am kofa ce ta kafarta mutane gaba ɗaya fa inna ne zakartuhu li tawdih waqi'ihim ni na ambace shi saboda fito da abin da yake aukuwa fili wa qad laja'u ila hadha at-tasarruf al-gharib sun fake zuwa ga wannan tasarrufin mai ban mamaki lamma kasaru al-mudda'una yayin da masu da'awar suka yawa lil jihadi zuwa ga jihadi min al-jubana na ragaye al-ajizina wayanda suka gajiya anil muwajahati wujha lil akan ba za su iya fitowa su muwajaha ba fuska da fuska da fuska wa hada an min wannan nau'in na yaki yuf'al al ana aikata shi wala daruratan multaja'an ilayhi ba kuma wata lalura da za a ce dole ba hanya da za a yaki sai wannan wa in za'amu annahum yuridun al-wusul ko da sun faɗi cewa suna nufin kaiwa zuwa ila ba'adihim zuwa ga sashin su faqat falamma kana almustahdafuna ko almustahdafuna lokacin da ya zamanto masu wannan manafar muktalitina sun cakuɗa da gairihim da wasan su za'amu annahum ittaru ila isabatil jami sai suka ce sun buƙaci ne zuwa ga ainihin wato sai sun samar da al'umma ga baki ɗaya mafita ga abin da yake shine daidai Wa ودليل كونه من قتال الفتنة دليل انت وانا شيما ne na حديث أبي هريرة رضي الله anhu لأن فيه النبي فالآيات ومن خرج من أمتي ala أمتي wanda ya fito daga cikin wannan al'ummar yana yakan kuma ita al'ummar ya diribu barraha wa fajiraha yana saran mutumin kirki da wanda ba ma mutumin kirki ba la ya tahasha min mu'minha wa la yafi bi zi ahliha bai kiyaye waye mutumin kirki waye ba mutumin kirki ba sannan idan akwai wasu mutane da aka yi alƙawari bai mutunta alƙawarin annabi ya ce falaisa minni mai daga ciki bai tare da ni wa kadan nazaru haka nan idan muka yi dubi fi maqasidi shari'ati a cikin manufofi na shari'a allati tanha anil fasadi fil ardi wacce ita shari'a take hana banna a doron ƙasa umuman musamman wa anta hamilul bari akan wato kai farmaki akan wa'anta hamil akan daukan abu a tsora ga wanda yake bari kubatacce ne jinayatar jani a ɗora masa laifin mai laifi khususan musamman ma kama ka misali qaulihi ta'ala kaman faɗin Allah da ya ce, wala taksib kullu nafsin illa alaiha kowace rai ba za ta ɗauki aiki ba sai abin da ta yi sannan wala tazurun waziratun wuzra ukura ba a ɗora ma nauyin wata rai abin da ta yi na aiki wa mislu ma rawahu al-bukhari wa muslim an ibn umar anna mar'atan wujidat an samu wata mace fi da maghazi rasulullahi a cikin sashen yaƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kashe ta fa ankara rasulullahi qatlan nisa'i annabi yayin inkarin kashe mata wasu biyana da ƙananan yara wa bayyana ya bayyana cewa anna sababan nahyi wannan sababin da ya sa annabi ya hana ma huwa ja'at lituqatilul muslimina inna ma huwa wato anna ubayyana anna na sababan annaha ma ja'at lituqatil almuslimin shine bata zo don ti haƙi musulmi ma ta bi ayi haƙin tuqtalu to da wani dalili za a kashe ta ita matar da aka kashe bata fito don ta yaƙi musulmi ba to da wani dalili za a kashe ta wal aslu fi man iramiyin nasi da kuma asali wajen hana aje a jefa mutane da makami idan kanu muktali in suka cakudu yanzu ku misali ku ce a ce ana kuna yaƙi da wasu mutane kun je za ku kai masa hajji sai kuka samu sun rufe ganuwar garin ba kuma wanda zai iya shiga kuna nan kuna jiran ta ina za ku ɓullo magarin ku shiga an rasa kamar misali a ce mutanen canan nan ne ba duk kusan kamannin su iri ɗaya ba hmm. sai kawai wani mutum ya zo wuta sai kuka dafe shi sai kuka ce nuna mana inda kofar garin nan take inda za a shiga mu buɗe sai ce to wallahi ba zan yarda in nuna muku inda kofar take ba a buɗe sai da sharaɗi ɗaya sharaɗin shine za ku yarda ni in na buɗe ba za ku kashe na ba sai aka ce eh. sai ya je ya nuna kofa ya buɗe yana buɗe kofar sai ya gudu da ya gudu ya shiga cikin garin sai ya zama yanzu an kasa gane waye duk wanda aka kalla sun yi kama iri da yanzu saboda wannan mutumin da aka yi masa alkawari cewa ba za a kashe su kun san haram ne a addinin musulunci don tsara amana wannan kada a yaƙe su saboda alfarmar da addinin musulunci yake da shi da haka aljani mai laifi walbar da mutumin kirki huwa ƙaunin lahi shi ne faɗin Allah ta'ala da ce humar labi na kafaru su wayannan mutanen ai su ne wa'inda suka kafirta Wasaddu, kuma Anil, Masjidil, Harami kuma suka hana ku kaiwa dakin Allah mai alfarma wala hadaya dabbar hadaya ma da musulmi suka koro ga a kufan tana abin tsayarwa an ya buluga mahilla an hana dabbar ta kai inda ya kamata ta kai Allah sai ya ce walaula rijalun mu'minina ba dan wasu mazaje masu imani ba wa nisa'un mu'minatu da kuma wasu mata masu imani lam tata'uhu ko lam ta'lamuhu waɗanda ba ku san su ba an uhu, kada ku je ku taka su ku kashe su ta hanyar da bai dace ba ba fatusibakum minhun ma'arratu da haka sai zamanto zunubi ko biyan tara ko kafara ta hanyar kisan su ya shafe ku ba gairi ilmin kuma ba ku sani ba liyudkhilallahu dan Allah ya shigar fi rahmatihi a cikin rahmatsa manya yasha wanda ya ga dama to a wannan lokacin ne Allah sai ce lauta zayyalu da a ce kafare sun ware daban la'azzaban allazi na kafaru minhum azaban alima da azabtar da kafare waɗanda suke da musu azaba azabar da take mai daɗi kar ku manta cewa annabi ya baro garin makka fa ya taho mai madina ne ya dai zai shiga an hana shi shiga amma saboda akwai ɗaiɗaikun masu imani a ciki wannan shine dalilin da Allah ya ce lauta zayyalu inda ake kafarin sun ware yanzu ba wani mumini a cikin Allah ya ce da mun garin azaba amma kasancewar akwai wasu mata a garin masu imani da wasu mazajen da uzuri ya sa sun yi ne sun kasa fitowa a wannan lokacin da musulmi za su kai hari garin makka a kashe su ba tare da dalili ma Allah ya ce wa fatusibakum minhum ma'aratun in kun kashe su ba tare da sani ba amma zunubi da biyan tara da kafara sai ya biyo baya wannan fa shine ka'ida to fa faru, kafaru wa'annan mutanen fa sun kafirta wasaddu ahlal iman sun kange ma'abuta imani kuma bima fihim rasulullahi sallallahu cikin maqulul waddardar imanin ta farko lamba ta wanda ke jagorantar mutane a garin makka aka haife shi a nan ya taso ya dawo zai shiga garinsu aka hana su aka ce ba zai shiga ba shine annabi muhammad an almasjid alharam akan masallaci mai alharma wa hawalu duna rujuihi suka yi kokarin wahalu suka kange duna rudu'i cewa dole annabi ba zai dawo ya shigo ba ila him kasarsu. ma a zalika tare da wannan faqad ja'ala Allahu tilata, Allah ya sanya ya mutsuwa da aka samu da wato ba'dil bi bihim sashin wasu musulmi da ke rayuwa da su sababan sababi ne fi man irami akan cewa yanzu musulmi ba za su kai musu hari ba ai ta harbo musu makami wa qitalihim da yaqassu fahim min mu'tabar shin yanzu akwai wanda ya kamata ya lura da irin tsarin da addinin musulunci yake da shi shi yasa za ku ga a ka'ida ta musulunci don aka je za a kai hari gari ba riga an tantance ba to ba a kai hari jira ake a tsaya bayan gari sai su ba ta yi a wannan garin inda za a samu masallaci ɗaya suna kiran sallar da za a jiwo to haram ne a kai hari ga mutanen garin ba wannan fa addinin musulunci to sai ka rasa sanin wasu mutane ina suka samu afkar ɗinsu an gani da aka wanda suke cewa wanda suke kai hare-hare wai suna zuwa ne su juya hadisai ba hadisai suke fara juyawa ba ayoyin qur'ani suke fara juyawa shi musu mummunan fahimta su ba su ma'anar da za su yi za su ainihin wato ba su da aka lokaci yana harara mu bar min kokari mu karanta wannan gaban wa tashbihu wa abin abinda ya kama da wannan birani tursi da jifa da ainihin wato garkuwa tashbihun fi gairi mahallihi wato kamanceceniya ne ba inda yake mahallinsa ba ne li'annahu la yakadu domin ba zai yi kusa ba yujadu tursul yawma a samu garkuwa yanzu wala nakadu na ariful yawma ba mu sani ba a yau annal kuffara ja'alu muslimina wujhatan lahu. wasu kafirai da suka ɗauko musulmai suka yi garkuwa da su fi harbin a wani yaƙi bi haisu ta yadda la ya tamakkanul muslimuna musulmai ba za su iya ba samun dama min isabatihim na kaiwa zuwa gare su illa ba da isabatil wajahati sai bayan wato an yi fuska da fuska watturusul ja a fihi kalamul ulama wato garkuwar da malamai suka yi magana akan kan shihuwa fi aksar suwarihi shine a cikin mafi yawancin suronsa an yi tahassanul kuffaru kafare su kariya bi husnin da wata ganuwa sun mai yaji alunan musulmi na sannan sai su sanya musulmi al'usara wa'inda aka tsare fil wujahati sai su garkuwa da su falau tarakuhum laramahum al-kuffar inda sun kyale su kafari da sun ci gaba da harbin su ba'a da ba'dahum wato al'usara sannan daga baya su zo su kashe wa'inda suka tsare shi malamai suke magana an kama wasu daga cikin musulmi sannan kafirai sun zo sun sa su a gaba da wannan dama kuma suke amfani su ci gaba da kawo muku hari in za ku kawo hari sai su sa musulmi a gaba to su tun da sun san cewa musulmin na da alfarma a wajen ku kuna taka ɗanɗan to bari su sa musulmin a gaba su ta kawo muku hari ta yadda sai sun karar da ku suna kariya da musulmin daga ƙarshe in suka karar da su ku sannan wanda suke hannunsu kuma su dawo su kashe su to a wannan lokacin walau ramahul muslimuna la amkana an yusibu ikhwanahum al-usra ma'ahum to a irin wannan lokacin dole yanzu al-mafasid wal masalihu dole ne, dole ai aiki da su kashe musulmin da ke hannu yanzu banna ne amma bannar barin kuma su karar da musulmin da ya ninninka wanda ke hannu ke bai hannunsu ya fa zama banna yanzu dole yanzu a hada da su musulman da waɗanda ke hannunsu da su arnan duka a hada ai gaba da su dan saboda masalihu da ya yace lakin sai ne la yastati'una takhallus ba za su iya kubuta ba min azal kuffari daga cutar kafiri illa bi zalika sai da wannan walau tarakuhum inda sun kale su lasta'asaluhum da sun kimbike su wasta'asalu da sun kimbike al'usara wa'inda suka kama wala ba ko kwanto babu annan halata saniya wannan halin na biyu halatu tsirarin hali ne na lura wahiya a kaffal mafsalatain wannan kuma dama duk malamai sun yarda cewa addinin mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'i fa in tazahama adadul masalihi yuqaddamu al a'la min al masalih ko to wadduhu tazahumul mafasidi yurtakabu al adna min al mafasidi in banna ta hadu banna kalama da banna babba wannan babba wannan kalama ba za iya kauce musu duka ba dole sai an yi kalama dan a gudu da gaba babban to dole a yi kafirai sun kama musulmi goma sun yi garkuwa da su da shi suke kawo hari a ƙarƙashin wannan idan ba a ɗauki mataki ba sa iya kashe musulmi dubu suna garkuwa da mutum nawa sannan daga ƙarshe kuma su haɗa da musulmi goma da ke hannunsu kuma su kashe a wannan lokacin a haƙura da musulmi goma da arnan duk su tafi lahira don maslahar ragowar al'ummawa al'umman musulmi da aka ga nan ƙasashen mana afirka ai akwai ƙasashen da an fara harkar kidnapping ɗin nan ai ba dan Allah ba aka bari nan Niger ai an fara musu aka bari Ghana an fara ba dan Allah ba aka bari saboda in ka je ka kama mutum kace sai an kawo maka kuɗi lokacin da ƴan uwanka ke kokarin su kai kuɗin ita kuma gwamnati ba a zaune take ba da haka duk wanda ya karɓi kuɗin sai ya mutu da haka an yi ɗaya aka ga an mutu jibi an yi aka mutu gata aka sai aka haƙura aka bari amma nan sai a kama mutum da ƴan uwan kowa eh, uwanka su su san yadda za a yi jami'an tsaro kowa ya yarda cewa ba zai yi ba ka tashi ka je ka kai ƙara ma ka ce an kama ma ɗan uwa sai sai to wallahi ka je, san yadda za ka yi a lallaba a rabu lafiya wai a lallaba a rabu lafiya Allah ya kiyaye kuma mun faɗa mun ce fa aina hadhihi sura ina wannan sura take min fi'il tafjir wajen tafjiriyin akan masu sabon aljubana matsorata allazina yufajjiruna waɗanda suke yin tafjiri li yusibul abriya dan su kashe wanda babu ruwan shi thumma yaqtaniquna sannan kuma su ɗauki alhakin wannan jinin da suka kashe wai wallunan adbar sannan kuma su ainihin wato juya baya Allah maɗaukakin sarki ya sha mu dace a lokaci yana hararar mu bari mai ƙoƙari mu tsaya a nan karatu ne in ya riga ya zo kan abu ba yadda za a yi dole a yi shi akan wannan gaba ɗin wannan fitintunin Allah ka samu za mu ga ƙarshen su ba su za su ga ƙarshen mu ba amma dai gaskiya malam akwai damuwa in ma baka so ka dinga ganin damuwa da abin da yake da alaƙa da irin waɗannan matsalolin a social media kan maka dinga bibiyarsa saboda haka ni in ka gana hau intanet ko facebook ko wani abu ko yana bibiyar abin da yake da alaƙa da karatu don kakka nema ka ta bibiyar labaran duniya ka zo ga matsaloli suna faruwa ba za ka iya magance su kuma ga damuwa tana karuwan ma in ba haka ba kana zaune wata rana za ka ka buga wallahi yadda ka ga injin mota yana yin nok haka kai ma za ka yi nok to saboda haka damuwa tana ta faruwa ba za ka iya magance ta ba sai kai ma a ga kayi kayi kai ka buga ba Allah ya kiyaye ga mutum ya buga ka ko ga akwai matsala ne eh eh. eh eh eh eh eh alme azmiyun azmiyun eh a'a ba dole ya zamanto kirista ba su azimiyun sharaɗin kawai a kai musu da ba su ce ba za su musulunta ba ko kirista ne ko ba kirista ba ne idan sun yadda za su biya hadadi to sun shiga cikin ƙarƙashin ahalin zimma o to zai iya wa ya zama kirista ne ya zama ba kirista ba ne don wannan ka'idan tana nan la ikraha ne to in ya zama kirista ne to shine wanda Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم ساجرون حسي sun bada jizya sannan akwai bambanci tsakanin alƙatlu da min alƙitalu alƙitalu yaƙar ka ita kuma yaƙa ba dole ne sai an ɗauki makami an kai maka hari in aka ce ka biya haraji ba yanzu gwamnati na kulle mutane shago ma saboda ka a iya ɗaukan hanyoyin da za a takura maka wannan ya ƙace suna da bambanci tsakanin alƙatulu da haka wasu mutane suna yin kuskure wajen fassara kalmin alƙitalu da ma'anin alƙatulu alƙitalu kuma yana da bambanci da ne alƙatulu da haka Allah da ya ce ƙatilun ne sai bai ce ƙatalun na ba ko uktulun na. Allah bai faɗa haka ba Allah ta'ala ya samu dace sai me eh eh abinda nake so in ce wancan ka'ida ce ta malaman usulul fiqi a wajen su akwai bambanci tsakanin annas sai sa dalibai sai sun gane haka ka koma ka karanta littattafan usulul fiqi sai mutum ya ja hadisi sai ce maka wannan nassi ne ya ja ya ce maka wannan me nassi ne to ya kamata ka san me nassi a wajen malaman usulul fiqi daya abinda kawai nake so in cike da wancan shine magana bambanci tsakanin maslaha ta shari'a da kuma nasi nawa na shari'a ɗazun nan muna magana da wani dan uwa daga sakkwata nake ce ni wasu matsalolin masu karantarwa ne ke haifar da su saboda baka la'akari da wanda kake magana da shi waye shi a ina ake ciki wani lokaci ake ciki yanzu kun ga ba zan tashi in tafi ƙauye ba da'awa mutane na buƙatar su san Allah in ɗauko rikicin hadisi a ƙauye ya inganta ko bai inganta ba in janyo isnadi in ce a cikin wannan isnadin akwai wani malamai sun ce mutumin kirki ne kowa ina ruwan mutanen ƙauye da wannan isnadin su abin da suke da alaka da shi kawai ka faɗa musu mai Allah ya ce mai annabi ya ce na alakar su da Allah su gyara kanka je ka kawo musu rikicin isnadi a can yanzu muna karatun nan ne sai wani mutum ya shigo ta kofar nan sai ka akar makallau dan Allah ɗana ya ɓata dan Allah a taimaka a ko Allah zai sa a gaishe ina wai kuwa sai in ce to Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kada Allah ya sa a gan ko kuwa sai in ce ai annabi ne ya ce idan mutum ya zo masallaci yana cigiya ku ce kada Allah ya sa a gan idan mutumin nan yanzu ya kunduma ma hadisin zagi ya ce to ba annabi ko uban waye kurin ta don Allah waye ya ja ni so da ban yi la'akari da farko wani hali yake ciki ba mutumin da ɗansa ya ɓata ya zo ko da ya a masallaci ba daidai ba ne yanzu bai buƙatar ka faɗa mai wannan magana za ka nemi wani lokaci ne wanda ba wannan ba sai ka mai bayani cewa annabi ya hana ciki a masallaci yanzu ba mahallin yanzu mahallin alallashe shi ne ba mahallin annabi ya hana ne ba to ko waɗanda ba sa la'akari da irin wannan saboda haka yanzu kaga ga nasi annabi ya faɗa amma idan kai tadbiqin shi ga wannan mutumin to ka kalli kuma abin da zai biyo ba shi yasa shi annabin da zai ce muku marra aminkum munkaran ruhu in ka ga banna ka canza ta da hannunsa yana zaune ana karatu ko sai wani mutum ya shigo masallaci sai nemi angul din da ya masa sai kama fitsari mutane za a yi ta aikan shi shi da yace in kun ga banna ku gyara ta sannan sanda aka gaban nan aka tashi za a yi kan mutumin sai ke ku kyale shi saboda ne saboda maslaha ta shari'a yanzu ga nasti annabi ya faɗa amma a kalle idan an yi biƙin nasti ne kuma zai biyu ba kaga yanzu ya riga ya fara fatsari. a ce ka fara fatsari kamar yadda shi tashin hankali ne abu ne da zai taɓa lafiyarsa ko na biyu idan waje ɗaya zai ɓata yanzu ana yin kansa za a fara dukansa ba zai ɓata waje ɗaya ba in ba sa abu duk masallacin su ya ɓata shi dan ba zai fara fitsarin ba masu duka ba za su fasa duka ba shi ba zai fasa gudu yana fitsarin ba ta ba mamaki annabi ya kalli halin da yake ciki daga wani gari ya to dan baya da za dan madina a lokacin ya shigo masallaci kawai nemi wani angul da ya masa kawai ya ba mutane ba ya fara fatsari ta da sau da haka dole ne gaskiya sai mun yi la'akari da halin mutane da ɗabi'unsu wajen isar da addini da hali da wani lokaci ake ciki Allah ya sa mu dace eh? subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh